assalamu salam salamu alaikum assalamu salam sannun mu dai muna lafiya sannun mu dai na gajiya kai rori. ajiya tana nan ne muna lafiya ya himma ya kokari ne dungurungun A shekara nan tafe yau ma da labarka da zuwa ya aka yi an iso an iso hajjaji to barka da zuwa ya himma an gode Allah ya kowa da kowa alhamdulillah baki kikai ne ayo a gidana bana rabo da baki yo gidan cin arziki ai bana rabo da baki kullum ƙauyuka gari gari jihohi zuwa ake a gidan yayi suna hajjaji kenan ko local government ba za ta gaya miki daukar dan adam ba haka yake ya himma a gashi muna cikin san rukon mutum rukon mutum sai eh, Allah hajjaji sai an ta haƙuri a duk wata lauci nake kawo kowa nan hajjaji kenan kana ƙoƙari fa a ah, hajjaji mutum to ba komai a lokaci ne um, yanzu wanne kake buƙata. to hajjaji magana dama da muka yi da ke ne eh. ta maganar yaran nan. Ai kuna don maka samarin nan tuntuni sun shirya kai suke jira. Ya san a fito a fito a fito samari. Kuna ina ne? Rayuwa yau. Samari. Maza a shirya. rayuwa ya shirya lote yana ci da addini ba a wasa da neman da kwabo barka da zuwa yawa zuwa barka da zuwa barka da zuwa barka da zuwa barka da zuwa ina gajiya muna lafiya ya himma alhamdulillah to da Allah a tashi a ƙara gaida ni yawa barka da zuwa san da zuwa ina gajiya muna lafiya ya himma da Allah a ƙare mun guda daya to yayi barka da zuwa an zo lafiya to da Allah ku tashi ku kare min da rakiyar wata ci da adini barka da zuwa an zo lafiya a'a yara har da ɗiba shoki? Ana shoki. To ni ba shoki zan ɗiba ba sai dai na ɗauki takara madalla. Hada manya? Madalla. Ayo ni ma ba abin da a baya ba shoki. Da shi kenan. To abin da nake so da ku. Ga mai ɗungurungun ya zo. Komai ya ce ya yi aladabi da biyayya. a bashi haɗin kai ɗari bisa ɗari da inda neman kuɗi yake a kai a Hajiya da kika yi min magana ana cikin yanayi kin san me ya janyo mana barin Allah. Ki duba fa ki ga yadda hinkafa ta zama a ƙasan nan yanzu. Da an ganka da buhun shinkafa sai ka rabul a ci lafiya. Da inda neman kuɗi yake a bashi haɗin kai ayi. Ina so kusan cewar duniyan nan kun fito nan gidan ne domin neman ɗari da kwabo wa ba kula ka suke ba a wannan zamanin da abin da ya ce ya yi ku yi an gama an gama kuma idan an samo a zo a gayan nawa aka samu an ji ko Allah ya bada sa'a insha Allah sai ku mu ji to sannan kuma abin da nake so da ku kamar yadda ta muku bayani duk wasu abubuwa yana hannunta insha Allah hanya an gama an gama insha Allah Allah ya bada sa'a ci da addini rayuwa yau sanin mu da kai ba ka sallama ta sosai kake da mu na baka samari karci ga sunan kuma aiki suke maka madaka karfi kuma sanadi na mm. yana da kyau ma a fidda ni domin gidan nan ina biyan kuɗin lantarki kuɗin ruwa ina bari mm. ina biya mm. yawa a taimaka a dinga ba a samo da yawa a taya mu da addu'a komai in ka aika ka dole ya dawo maka akara makalla akara makalla Allah ya bada sa'a ci da addini ma'ana mun ta المعنى منتهل da يدل abin walai sabil waladi ji malan kenan. Wa kam ta kansasa hazal ma'ana mun tahilin da labi abin walai sabil waladi Allahu akbar abinda nake so da mu don ba zan ce da ku ba don hanni yawwa idan muka fita kar ku je gurin wanda ba shi da hannu da shuni duk mutumin da kuka gani da sabuwar mota da riga tas tas gurinsa za mu je kun gane taimakon me taimakon me masallaci na ce taimakon me taimakon masallaci almasajidi eh, taimakon me masallaci almasajidi har banki za mu shiga saboda haka kuma tafi ka mu je za mu je yau alƙarar lafiya wa kan da kan sanda hazal ma'ana bayyana ya mara lafiya da lafiya abin wani da bil wani wa man rayuwa yau ta rute yana ci da addini lamarin ai ya canza zai ci da addini komai in ka shuka a dole ka girba abinka komai in ka aika dole ya dawo maka